wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sace saduwa a yau a sabon bidiyo. Yau suna film ɗin da muka kama ku sunan ta ce wannan film wani sabon fassara ce insha Allah za ku ji daɗin fassarar nan kuma za ku ji daɗin kallon bidiyon ki. insha Allah yau idan kana son ka kalli wannan bidiyon ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani mukullin sirri za ka kalle shi ko kuma kai downloading ba tare da wata wahala ba ina son ka kalli wannan bidiyon har zuwa karshe ina kuma kada ka manta da yi mana subscribing ka danna mana kararrawar sanarwa sannan ka danna mana like idan wannan ne son ka na farko a wannan channel ta mutu dan Allah kar ka manta da yi mana subscribe idan kuma kana son ka kalli wannan bidiyon ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma kasha wata wahala kalli yadda za mu nuna maka za ka kalli wannan bidiyo kai tsaye ko kuma ka yi downloading ko kuma ka tura ma duk wanda kake so ba tare da kasha wata wahala ba da farko dai kafin mu je ga inda za kalli bidiyo kaga inda aka rubuta shi cewa na ɗaya da na biyu indiya hausa sabuwar fassara sai ka taɓa kawai mutum kawai za ka taɓa kana taɓa ƙasa za ka yadda aka rubuta indiya hausa cewa na ɗaya da na biyu za ka rubuta kula da ga shi na ƙasa kai tsaye ne za ka kallon bidiyo ba tare da ka sha wata wahala ba duk kana so ka da shi cikin google drive ka mai za ka taɓa nan kaga ka yi da shi cikin google drive ka kana so ka kalla ko kuma ka da shi a wayar ka kai telesale ko kuma ka yi kofin liyan ka tura wanda kake bukata ka tura mai ka gani kana so ko kana kai downloading ɗin da nan ka yi bidiyon da kake so kana aima kai kofin link ɗin ko kuma ka tura ma wani inda ya kaso a kowane irin da suna ko a wasu ko game na wani abokin ka a wasan nan za ka iya ka gani to insha Allah ta haka ne za ku ci gaba da samun fina-finai indiya waɗanda ba a samu su a youtube saboda waɗannan fina-finai ba a samu su a youtube ko ka shiga youtube za ka ga talla abu masu gwadawa amma sai a ce ta kusa fasfo kusa wani abu to ba kowa ne ya iya rike passport a kan shi ya shi shiga cikin bidiyo shi za ya kalla ba wani shi na nan ma lambobin ma an ka faɗa mishi ma bai san ta yadda zai shi sa lambobin ba ka gani to amma idan aka ci su fasfo ina ganin mun yi muku sauki sai da za ku shiga ku kallon bidiyo ba tare da ɓata lokaci ba mun gode mun gode idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna mun like kuma ka shiga bidiyon da za mu saka muku